Jama'a tare da sallama shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar ta VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin da suka hada da rediyo amfani sarauniya da maniya FM da shafinmu na Facebook Live yanzu haka ko kuma a fada yanar gizon mu ta VOA Hausa.com masu gabatarwa. Maryam Bashir Bugaje. Safina Tisa da sodanki. Sai kuma ni Usman Ahmad. thank Masu sauraro kasancewar duk ranar Alhamis muna magana ne game da harkar lafiya. Yau 20 ga watan Yulin shekarar 2017 za mu yi magana ne akan zazzabi wanda mun sha magana a kai a shirye-shiryenmu na baya. To ai Maryam maganar ce ta zama dole. Bi ta nanatawa saboda zazzabin yana damun jama'a a Najeriya sannan ana ta kukan bai jin magani ga naci. da yake da shi idan ya kama mutum. Haka sai kuma mutanen gari suka ba mu labarin yadda suke da labarin shin zazzabin nan da yake shiga gidajensu suna da labarin sa. yana nan ma a gidana da iyalina an na zamanto abokin masu ba da magani mai allura eh hakikanin gaskiya muna sada da irin wannan yawaita zazzabi zazzabi na annoba wanda tunda annoba za a ce tunda ba mutum ɗaya ba ba guri ɗaya ba fantsamuwa yake yi mafi akasari a malaria na cizon sauro ya fi ɗaukar kaso 60 zuwa 70 a cikin wannan zazzabi da ake kuma za ka ga take yanki ya kai karamin yaro ya kai babba ko nan da nan za ka ga an cewa ne ya mutu ka ji cikin mutum zafi rau kamar ana gasa masara Hmm, to ta yaya ya kamata jama'a su kare kawunansu daga cututtukan da ke addabar mu a birane da karkara. cututtukan da suke damun mu a kasari suna da alaka da ƙazanta. Ko da yaushe mu yi amfani da shawarwarin da likitoci suke bayarwa. Akwai hanyoyi da dama amma na farko mu kula da wajen tsaftar mu da kuma tsaftace abincin da muke ci. Kula da tsaftar muhalli domin kubuta daga kwayoyin cuta. Za mu tattauna da masu ruwa da tsaki wajen wayar da kan jama'a game da kare kai daga kamuwa da cututtukan da ke addabar mutane, musamman masu nasaba da yanayin yadda muke tafiyar da rayuwarmu ta yau da kullum. To haka kuma za ku ji ra'ayoyin jama'a game da yadda muka tambaye su amma ta bakin wakilinmu na jihar Kano a bangaren lafiya Muhammad Salisu Rabiu inda ya tambaye su shin suna da labarin wannan ciwo da yake addabar mutane koyaushe kuma baya jin magani sannan yaya cututtuka suke. a wurinmu. To kai tsaye bari mu je ga amsoshin tambayar da muka muku a shafin Facebook da Twitter inda saƙon farko daga Isa Sani Gwarzo ya ce. ta hanyar tsabtace muhallinmu da abincinmu da kuma rigakafi hakika ya dace ko yaya muka ji wata matsala a jikinmu mu gaggauta zuwa asibiti mu ga likita ba wai mu yi ta shan magunguna barkatai ba sai abubakar abdullahi fantami ya ce salam yau da gobe cututtukan da suke damun mu a kasari suna da alaka da kazanta sai alhaji mele yusufari ya ce hanyoyin da ya kamata mu bi mu kare kanmu daga cututtukan da ke damun mu shine a koda yaushe mu yi amfani da shawarwarin da likitoci suke bayarwa kuma mu bi ka'idojin misalin zazzabin cizon sauro mu rika zuwa asibiti mu yi amfani da gidan sauro da sauransu. Sai Rabi'u kofar waika ya ce Assalamu alaikum akwai hanyoyi da dama amma na farko mu kula da wajen tsaftar muhallanmu da kuma tsaftace abincin da muke ci. Sai Zakariya Ramalan ya ce ra'ayina shine kiyaye irin abincin da ruwan da muke sha kula da tsaftar muhalli domin kubuta daga kwayoyin cuta. Sai Ahmad Yakubu Zandam ya ce hanyar da za mu bi kawai shine mu gano hanyoyin kamuwa da cututtukan sannan mu guje su. Mu kula da tsafta kama daga ta jiki, abinci, tufafi da kuma muhallinmu. Sai Ibrahim M. Muhammad Riba ya ce ta hanyar kiyaye dokokin da likitoci suka gidanya, sannan mu kiyaye saduwa da waɗanda suka harbu da cututtukan, sannan in mun ji jikinmu ba daidai ba mu ziyarci likitoci. Sai Kamal Sani ya ce ya kamata mu kula da muhallinmu mu tsaftace shi yadda ya kamata. Bugu da ƙari mu dinga yawan tuttuɓan masana kiwon lafiya da zarar mun ji wani sauyin yanayi a jikinmu. Allah ya ƙara mana lafiya amin. Sai fa'ilu ɗan ladi mahuta ya ce yau da gobe da zarar mutum ya ji ba daidai ba ya gaggauta zuwa asibiti wajen likita don samun shawarwari. Sai Hussaini Abdulkadir Inkaibo ya ce yawan ziyartar asibiti domin duba lafiyarmu. Sai Rilwana Sa'idu Gayari da Aisha Rilwana Sa'idu Gayari suka ce muna iya kare kanmu da kanmu daga cututtukan da ke da nasaba da yadda muke gudanar da rayuwarmu kamar irin cutar zawo da gudawa, cutar sankarau malaria wato cutar cizon sauro da dai sauransu to hakika duk irin waɗannan cututtuka na da nasaba da kazanta da rashin kulawa da muhalli da ma abincin da muke ci to a nan sai dai mu ce ya kamata mu kula da kanmu da muhallinmu da abincinmu da muke ci na yau da kullum sai abbas sa'ad mahuta ya ce salam yau da gobe to da farko dai ya zama dole mu zama masu tsaftace kanmu da muhallinmu sannan mu rinka zuwa asibiti ana duba mu lokaci-lokaci ba dole sai da rashin lafiya ba sai muhammad dangame ya ce salam yau da gobe na ra'ayin shi ne mu zan tsaftace muhallinmu da abincinmu da kuma shan magunguna na rigakafi da kuma zuwa asibiti domin duba lafiyarmu musamman yara ƙanana. Sai Sa'ad Ka-garku tsaftace zuciya da kuma jiki tare da muhalli ne farkon fari sai kuma kyakkyawan mu'amala da dukkan jama'a. sai abdulkadir sarkin hurumi ya ce yau da gobe wannan mai sauki ne mu tsabtace muhallinmu mu tabbata mun kai yaran mu an yi musu rigakafi mu ci abinci mai tsabta mu guji shan ruwa da ba su da tsabta wannan zai taimaka sosai sai nuru abubakar daudawa ya ce yau da gobe na farko ya kamata mu kula da irin abincin da muke ci saboda su mutanen da shekarun baya ba su san irin su hawan jini ciwon suga da sauransu ba saboda suna cin abinci tare wannan ya dafa rama ko zogala makwabcinsa ya yi tuwo duk za a haɗu kwano ɗaya a ci kaga an daidai daidaita irin abincin da jiki ke bukata shi yasa mutan da ba su san cututtukan zamani ba daga ƙarshe a kula da tsaftar abinci da muhalli da bin dokokin ma'aikatan lafiya bisalam salam sai linus emmanuel ya ce salam yau da gobe gaskiya ina jin daɗin wannan maudu'in naku hanyar da zamu bi mu kare kanmu daga cututtukan da ke yawan damun mu shine tsaftace muhalli gyaran jiki kamar su wanka da kuma motsa jiki da dai sauran sauransu gode a huta lafiya sai kabiru je ke kara ya sakkwato ya ce salam yau da gobe ni dai a gaskiya cutar da tafi damu na waɗanda ke da na nasaba da salon yadda nake tafiyar da rayuwata ta yau da kullum ita ce cizon sauro. Amma alhamdulillah ina amfani da hanyoyi mafi sauki don kare kaina kamar haka. Daura gidan sauro da fesa magani da amfani da igiyar lefa. Ku tashi lafiya VOA. Sai Suleiman Ibrahim babatun ƙauye ya ce salam yau da gobe. A gaskiya ni a tunani na abin da ya kamata mu rika yi shine da zarar mun ji alamun rashin jin daɗi to maza mu garzaya zuwa asibiti sannan kuma mu rika amfani da shawarwarin da likitoci suke bamu. Uwa uba kuma mu kula da tsafta. Idan muka rike waɗannan abubuwa abubuwa to babu shakka za mu kawar da duk wata cuta da ke addabar mu da 'ya'yanmu Allah ya kyauta na gode yau da gobe a tashi lafiya. Sai dan hajiya mai yan kunne ya ce ya kasance mu zama masu tsafta a gidajenmu da tsaftace jikinmu yayin da za mu ci abinci mu wanke hannuwanmu. To sai kuma mu leƙa shafinmu na Twitter at Ahmad underscore bajogai ce yau da gobe kenan. Wannan abu sai dai addu'a Allah ya kare mu kawai amma yadda jama'a ke mu'amala da mutane daban-daban. Sai at Abdulaziz Moha ya ce yau da gobe ta hanyar tsabtace muhallinmu ne kawai za mu kare kanmu daga wannan cututtuka. Sai at Aliyun Gwarjatu ya ce salam yau da gobe a gani na a kula da tsaftar muhalli da jiki shine babbar hanyar kariya daga cututtuka na yau da kullum. Sai at Adamu underscore Madara ya ce salam yau da gobe hakika za mu iya dakile waɗannan cututtuka cututtukan wajen kula da tsaftar muhalli da kuma magudanan ruwa a inda muke rayuwa. Sai daga ƙarshe at Mahmud Kawar 01 ya ce kiyaye dokokin da masana lafiya ke gidan mana musamman waɗanda suka shafi abubuwan da muke ci da kuma muhallinmu su ne kawai kariya. To mun gode a cigaba da turo mana da saƙonni. wakilinmu a kano ta ɓangaren lafiya muhammad salisu rabi'u ya aiko mana da wannan rahoton na ra'ayoyin jama'a game da zazzabin da ke addabar mutane wata da watanni ya ki tafiya. Sunana Isa Bello Ja wanda aka fi sani da dattijan arziki. Malam Isa ya batu na wannan zazzabi da ya addabi mutane. Kana da labarinsa? A ina labarinsa yana nan ma a gidana. Da iyalina ina son ko da yaushe har na zamanto abokin masu ba da magani mai allura. A yanzu haka ana bi na basussuka na allurar zazzabi na irin cizon sauro ko ma na mede to zazzabin kun je ku asibiti ne aka ce muku na cizon sauro ne mafiya yawa gaskiya mutane ba su fiye zuwa asibiti ba saboda akwai kemis kemis a nan garurukan nan musamman kano wanda mafiya yawa ma'aikatan asibiti ne suke budewa idan suka bude da zazzabi ya zama sai a ce to ka je kemis din wani shi zai zo ya kara maka ruwa in ma jini ne ma zai iya sa maka kuma shi zai maka allurai irin wanda ake sawa a hannu din nan wanda za a irin drip din nan da ake drip din nan duk shi suke sa ma kuma su sassa muku magunguna a shagunan sai da magungunan ne ake gaya muku cewa wannan zazzabin na cizon sauro ne eh to haka dai muke tsammanin tunda abin da yake faruwa na farko dai jama'a ta yawa ƙazanta ta yawa kuma ba a kwashe kwatoci ba a yin wani abun da zai raba mu da sauran kuma mafiya mutane kullum gwamnati cewa take yi a nemi gidajen sauro a sa a ɗakuna a hakikanin gaskiya mun fi kunna maganin sauro mai hayaki ba mu damu da shiga gidajen sauro ba musamman saboda ka san yanzu halin da ake ciki muna da karancin wuta idan kashe gidan sauron da zafi saboda haka mutane suke bude wunduna da sauransu suke kunna maganin sauro amma duk da haka sauran sai rika tafiya ta ƙarƙashin ƙasa ko ko ta jiki ya je ciciji mutum amma hakikanin gaskiya mafi kyakkyawan zatona zazzabin da ake fama da shi zazzabi ne na cizon sauro saboda ba mu da wani ruwa wanda muke sha wanda zai iya samu irin wannan abu tunda mafiya mutanen kano ruwan bohol ake sha ko ruwan fiya wata wanda aka tattace ko ruwan kwalba wanda aka tace yanzu ba ma samun ruwa wanda yake mara kyau ana sha gaskiyar lamari kenan e sunana aminu mai dawa fage malam aminu shin ko kana sanar da yawaitar zazzabi zazzabin nan da ake fama da shi a wannan yanayi na yanzu eh hakikanin gaskiya muna sada da irin wannan yawaitar zazzabi zazzabi na annoba wanda tunda annoba za a ce tunda ba mutum ɗaya ba ba guri ɗaya ba fantsamuwa yake yi shin ya shafi iyalan malam amin a ni abin bai shafi iyalai na ba sai dai yan uwa musulmi da abin ya shafa shine abin da yake dan tayar mana da hankali kuma muke roƙon gwamnati da malamai a dage da addu'a dan bude irin wannan akwai ibtila'i da ubangiji yake jarraba bayinsa da shi idan aka saki hanyar bin Allah to daga cikin yan uwanka da aka kai asibiti an gano me yake kawo wannan zazzabin e to gaskiya waɗansu dai babu abubuwan da ba a faɗa wanda ake zargin ya kawo wannan zazzabin wasu ana magana wasu cututtuka irin na cizon sauro da abubuwan da suke kawo wanda yake haddasa malaria da kuma rashin tsaftace abinci amma mafi akasari a malaria na cizon sauro ya fi ɗaukar kaso 60 zuwa 70 a cikin wannan zazzabi da ake kuma za ka ga take yanke ya kai karamin yaro ya kai babba ko nan da nan zaka ga an cewa ne ya mutu ka ji jikin mutum zafi rau kamar ana gasa masara kuma in ka zo ka zo ka shafa wa mutum ruwa ka gaba na a me allurar in ya samu sauki minti biyar ya yi gumi sai ka ji ya koma minti goma sha biyar kuma wani haka zaka ga ya warke da safe wani kuma da daddare wani kuma haka za a ga an kwana to in ba a yi sa'a ba an yi dace da maganin sai ka ga an rasa mutane an rasa yara an rasa manya an rasa tsofaffi to wannan abu ya ta mana da hankali ba karami ba sunana sa'idu alhaji sa'idu ban sani kuma sa'idu yana da labarin yawaitar zazzabi a cikin al'umma a wannan lokaci ba e a gaskiya akwai kuma abin da nake ganin ya sa wannan kamar lokaci ne ya yi da ya kamata mutane su yi la'akari da irin yanayi da aka shiga na damuna wanda ciyayi sun yawa akwai ruwa a kwance ko ko'ina tunda ba ɗabi'a ce da mu ta kula da cewar a yi feshi mai yawa da sauransu ba to babu shakka sauro zai yadu fiye da kima kuma za ka ga in ba gidan masu da shi ba za ka ga cewar ba a kula da cewar sa da wai irin kariyar nan ta kar sauro ya shiga gida sai dai gidan masu da shi su ma din kuma ba za a kasa sannin cewar ya shiga ba ko bai shiga ba amma suna da halin da za su abun nan amma a nan ya kamata a ce mutane sun kula kuma gwamnati ma ya kamata a ce ta ƙara wato akan abin da take yi na kyautata yin feshin nan akan kari na kwatami ne na kududdufai ne na wato ruwa da yake kwanciya a kwararo kwararo domin a samu sauki kuna da yakinin cewa wannan zazzabin da ake yi cutar zazzabin cizon sauro ke haifar da shi eh kwarai da gaske ai ba yadda za a yi zazzabi in ba kamar ta ciwon sauran ba sannan kuma shi kansa ma abin da yasa ake ganin yayi yawa yanzu sauran yayi yawa sannan maganin ba a dace da irin maganin da ya kamata a samu a sha ba don magani ya yi tsada in magani za ka siya mai tsada mai kyau wanda zai yi maganin ba ka da kudin da za ka siya kuma maganinmu na gargajiya da yawa ba saninsa aka yi ba wanda za a sha din. ya zamanto an yi an samu saukin da sauransu shi zazzabi ba abin da yake kawo shi sai ka ji wani abu ya sa maka wani abu wanda zai jawo shi kuma sauro muka sani mu anan sunana amina haruna rashid Ban sani ko Malam Aminu yana da labarin zazzabin nan da yake addaban mutane a halin yanzu. eh kwarai kwa ko dan ba komai ai zaka gani gashi a makauta kowane gida zaka samu ɗaya biyu ana ta fama da shi kwarai ina da labarin sa kwarai kwa wannan zazzabi ya shigo gidan malam aminu kwarai kwa dan wayewar yau ma ni kwana ne da shi rigib kuma ga yara na guda biyu ma su ma haka suka kwana da zazzabin me kuke tunani yake haifar da wannan zazzabi gaskiya ni ina ganin zan zan ta'alaka tashi da yawan sauro yanzu saboda gaskiya yanzu ciyawa ta baibaye mutane ba ma irin wajejen mu nan haka akwai ciyawa sosai kuma saurayen nan dama abin da suke nema kenan akwai saurayen yanzu ga sun karu sosai lokacin har da yamma ma kafin ma duhun dare sai ga saurayen sun fara cizon mutane ni ina ganin shine dai babban dalili To amma masana suna cewa ba a gane cutar zazzabin cizon sauro sai an je asibiti a yi gwaji. Kun je asibiti ne? a gaskiya ni dai ban je asibitin na gwaji ba amma daga yadda sauro ke cizon mutane ina ganin to ba ni dai ba likita ne, amma dai daga yadda sauron na yake cizon mutane ai ba mamaki a ce zazzabin na ya bebe gidaje gaskiya cutar malaria mai illa mu tashi mu gaskiya kan dan karami da mu mara fi yadda eh. sauro gare kishi gare kishi wai kawai ke kin kishi ne bata bata kai wallahi gare kishi akan gaskiya gaskiya sauro mhm. ai masifa ne ai <laughs> wani <laughs> abin da aka nuna eh, cikin dabbobi wanne ne ya mm. fi kisa aka sa ga hoton zaki ga eh. hoton sauro mutane sai a ce ina zaki sai ta zanna ina ba ma taba ganin shi ba to adam to ba wanda ya kai wannan dangerous <laughs> dangerous mm. sauro to bari mu je mu ji ta bakin wani daga cikin dan wata kungiya da suke faman yaki da ita wannan cuta ta malaria a jihar Kano mu ji wace kungiya ce kuma me suke kokarin yi domin taimakawa al'umma din. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. To da muke magana a cikin shirin yau da gobe. Ana magana da Babala Garba. To Malam Babala Garba mai sunan kungiyar taku kuma me kuke yi dan an ce kuma kuna ta fafutukar yadda za a yaƙi da malaria. Eh, muna aiki ne da global fund malaria project a kano mm. kuma irin daga cikin aikin da muke yi shine mun lura cewa idan ana so a kawar da zazzabin cizon sauro mm. to dole sai an duba abubuwa da dama da mm. farko dai shine cikin shi kansu mutane faɗakar su cewa su gane cewa da yake kawo sauran nan hannun ke yaduwa da ke cizon mutane ke yaɗa zazzabin na biyu akwai binciken da muka gano cewa irin daga cikin matsalar da ake ita shine ainihin gano matukin zazzabin mutane da yawa sun san zazzabi ne amma zazzabi kala kala ne akwai cutuka da yawa da suke kawo zazzabi ba lallai malaria ba saboda haka lallai duk wanda zai zazzabi dole sai ya je asibiti an bincika an gano cewa eh zazzabin na malaria ne akwai typhoid akwai kyanda akwai abubuwa da yawa cutuka da yawa da suke kawo zazzabi da haka sai an bincika an tabbata cewa akwai wannan kwayoyin marasa na plasmodium a ciki a cikin jinin ne ya tabbatar cewa malaria ne mm. sannan na uku sai shine ainihin ba da maganin da zai warkar da ciwon wato muna da matsala babba musamman ma a wajen ma'aikatan mu yan goma ma'aikatan kiwon lafiya daga likitoci har zuwa wanda ya kamata ya warkar da ciwo akwai matsala ta wajen cewa a yarda cewa yanzu sabon maganin da yake warkar da ciwon nan zama malaria shine a wannan haɗaka ta mm, a teku wato act wanda dole sai an yi bayan cikin shi ne kawai yanzu an gano cewa yake da karfin da zai kashe wannan kan cuta na malaria. Eh, mm. Sannan kuma mm. akwai matsala akwai matsala ta gaba kuma ne rashin samun maganin ma akai a kai. Mm. Sannan wato mu yanzu abin da muka ɗauka akan wayannan abubuwa shi ne sai muka ɗauke su daki daki na farko dai a ah, muna faɗakarwa al'umma akan yadda za su gane cewa ainihin ya kamata a yi a hana sauro yaduwa duk wanda za a bari sauro taru a tare shi a hana shi yaduwa wanda musamman aji abubuwa yadda ruwa yake tsayawa da sauran su ya samu hayyafa eh. na biyu shine bita wa su kansu malaman asibiti yadda duk wani zazzaɓi da don asibiti kowane irin zazzaɓi ne mm. kowane irin ne to a tabbatar cewa an masa gaji mm. kar a bari kowane irin mutum ya zo zazzabi ko ya zo zazzabi ko da an ga wani alama wata cuta a a masa zazzabi a fitar cewa cikin ba malaria in kesa kafin a cikin masa wani wani magani da za a masa. Hmm. Eh, hmm. to da ma ta yawa duk wanda ya zo asibitin a bashi maganin zazzabin malaria in an tabbatar da shi. Eh. To to muna kawo magunguna cewa duk wata uku ana ba magunguna ana ba asibitoci fiye da dubu daya a jihar Kano kowane wata uku. to wannan shi ne daga cikin abubuwan da muke sannan muna faɗakar da iyayenmu kowane sako cewa su kula cewa akwai amfanin cewa su gane me yake kawo cutar sannan kuma su amfani da gidan sauro gidan sauro ne ainihin muhimmin abin da zai kare mutum da kamuwa da cuta saboda shi sauro yana yawo musamman da dare mm. ya fi yawo tsakanin karfe goma zuwa karfe hudu dare na safiya mm. malam baballe me ke sa wai har ake samun sauro bai jin maganin sauro a ta fesawa a ta amfani da gidan sauro amma a ce maganin ne ko nacin sauron ne a kunna mm. na igiyar leko ake ce mata ko ta hayakin na amma sai ka bi ka kakkashe su da mm. kanka sun ci ganye wannan eh, sauro. yadda ake yadda ake jin yadda za ka yadda za ka amfani da shi ai shi kansa sauro ma da kai suna nan da yawa idan za ka sa to ne sai ka rufe a ce ka fesa a cikin ɗakin ka sai ka rufe ɗakin kai kuma ka ka samu wani wuri yadda zaka zauna ba na wani lokaci mm. wanda suke cikin ake da sun mutu kafin nan kan za ka shiga sannan kuma za ka shiga sai ka bude windoji a cikin windojin ka kuma akwai suma ma wannan ake tawa wato su kare dai shiga su eh, mm. to malam babale garba mun gode kwarai da ka samu damar lokaci har kai mana magana akan wannan global fund uh, malaria project na mm. kano da ake ta fafutukar wayar da kan mutane ne yadda za a yaki cututtuka muna godiya mm. sai wani lokaci masha Allah masha Allah masha Allah Shin Ibrahim ina zan je in saurari dandalin VOA ba tare da an cinye min data ba. Ta kwana gidan sauki Usmanu. Domin ba inda za ka je da ya wuce yanar gizon mu ta dandalin VOA. Ai da idan kana buƙatar data kamar misalin MB goma yanzu uku kacal sai ta biya maka buƙata har ma ka saurari wasanni, fasaha, samartaka har ma da tsegumi daga mawaka da taurarin fina-finan Hausa da sauransu. To ai Ibrahim ka manta baka gaya musu ba akwai jin labarai fa da dumudumin su akan gabar kowace awa. Dandalin VOA. na Julie Leathers Gresham. Ai Julie ba ke kaɗai ba ni ma ba za a bar ni a baya ba wajen sauraron dandalin VOA daga sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. To yanzu muna tare kai tsaye da wani masanin cututtuka. Mm. Mm, da Dr. Uh, Tahiru Abubakar. Haka. Mm. To, salamu alaikum. Assalamu alaikum salam ana kabar mm aja tahiru gani ga maryam ga safinatu mm. barka da shigowa barka da shigowa eh eh sai dai na ji kamar layin ka na tutsu yi magana da kyau in ji maji sunanka cikakke <laughs> kuma yana ah, to ina ga ina ga likita yayin mun ƙara lalubo ina ga layin ka saboda naji yana tutsu sosai ko mun lalubo ta ɗaya lambar ne <laughs> a ɗaya lambar ba ta to shi da Ok, to, to yanzu bari mu ji yanzu kaga dai in yawa ka canza waje yawa mm. musamman inda wani dan rediyo rediyo ka kauce mata Usman kafin mu lalubo likita. Eh, yawa to in ka canza yake mana magana ko ka ji muna magana ba mm, komai. Mm, kin eh. lura da gidajen mu zaki ga gidajen mu kamar haka na cikin gari ko na mm. karkara zaki ga mutane basu damu da su sa gidan sauro a dakunan su ko kofofi eh. ko tagogin su ba yawwa mm. muna jin ka mala tairu kana ji kwarai muna mm. eh, jin ka yawwa to muna jin ka sosai yanzu alhamdulillah to da farko da wa muke magana sannan kuma daga ina ma'aikata ka bullo ina kuna magana ne da tayar abubakar da ma'aikatan kungiyar da ke lura da ke bincike a kan cututtuka da ake kamuwa da infectious disease ke na ake cewa a turanci. Eh. babu To, to, to, <laughs> mun yi wato eh. cututtuka da eh. suke kan mutane na musamman da mm. ake lura sama ido kenan. Ke raduwa. Ke raduwa. Mm. Eh, to. To, to, to ga kuma maganan sauro shi ma cutar saɗin nan fa zazzabin nan da ke addaba mutane yana ta yaduwa din shi ba mm. kansa wannan ya harbi wannan wancan ya harbi wannan da farko wacce shimfiɗa za ka yi mana a game da maganar zazzabin cizon sauro nan da muke yi ga baya jin magani abu ne da ake kamuwa da shi abu ne da kuma ake da hanya da ake iya kare kai mm. shi sauro ne yake kawo shi idan sauro yake ciji mutum Mm. macen sauro da take dauke da kwayar wannan cutar mm. idan ta cije mutum wajen jini. Mm. lokacin ne za ta sa kwayar cutar nan ya shiga cikin mutum idan ya shiga kuma zai bi jini mai shi ya girma shi ba kawo illa ga dan adam lokacin da yake girma yana yaduwa yana yawa ana ga musassara na karuwa marasa jin na karuwa a cikin dan adam kenan har sai lokacin da zai fara rage yawan jini sa sa masassara su sai kaga dan adam ya lalace zazzabi da sauransu ne ko kana mm. shi saka da dan kenan daga cikin abin da ake malaria ke kawo kenan yakan shanye jinin mutum mm. sosai saboda yana ɗaya daga cikin abin da ke sa ke kashe yara mata yan ƙananan yara mm. bayan sannan kuma yana ɗaya daga cikin abin da ke damun mata masu eh. malaria eh. saboda yana shan jini yana da illa ga reta yana da illa ga ɗanta. To likita ya aka yi su wasu kasashen da suka ci gaba suka samu suka gama da mm. sauro gaba ɗaya ba sa samun malaria kamar yadda mu muke samun shi a nan kasashenmu. Eto eh, su kamar yadda kika ce sun ci gaba. Mm. Sun ci gaba wajen bincike, sun ci gaba wajen tsafta, sun ci gaba kuma wajen yi wa mutane bayani, mutane kuma sun anshi wannan bayani suna amfani da shi. Mm. Sannan wasu kasashen sauron ba ta iya rayuwa a wajen hmm. saboda akwai kasan da sauro ba zai iya rayuwa ba hmm. sanyi ya ishe shi to ba yadda za a iya kawo cuta a wajen hmm. kamar nan kaza da su suna sauron ma ba malaria ta dawowa ba in ta yi cizo ta kan kawo ni black spot bakin tabo haka a ciki haka wasu gefen da suna da wannan eh. so ba ko ina ba ne sauro yake a duniya wasu waje suna da je ba su da shi amma inda suka ci gaba sosai hmm. suna da tsaro amma yi kokari a gaskiya sun wayar da kan jama'a su an samu saukin raguwa kamuwa da wannan cutar sauran. Eh, yadda yake dai lokacin namu yana dan harara to amma yawanci akwai tambayar da muke Maryam Dazu take magana cewa ana kukan cewa mm, majalisar da ta magana kai wasu ana har yanzu akwai wasu magungunan da ake amfani da su na malaria wanda a kasashen turai eh. an haramta amfani eh, da su saboda tana da cutarwa amma sai gashi mu kuma muna amfani da shi har mm. yanzu me yasa haka a binciken ku kun gano mm. haka To gaskiya ni ma yau ke kan ta wannan magana a jarida cewa akwai hmm. wasu maganin malaria da an hana amfani da su a kasashen turai ana amfani da su cewa kuma za su yi bincike hmm. saboda yanayin watsa labaru yanzu dole sai ka tsaya ka tantance ka gaskiya. Hmm. Amma mu a nan muna da magani wanda kungiyar lafiya ta duniya ta amince da shi wanda shine fifth line regimen na treatment na uncomplicated malaria. wanda ake ba mutane wanda shine global fund ta raba malaria da ba ta kawo illa sosai uncomplicated eh to global fund ta raba kuma ana ba da shi cikin sauki wani mm. waje ma kyauta eh to magani to a tahiru yawanci wannan abin da za ka iya gaya mana kila a cikin minti ɗaya mu ji cututtuka yawanci mutane na kukan cewa yana da nasaba da yanayin yadda muke tafiyar da rayuwarmu kamar yadda muka karanta a sakonnin da kaje amsoshin jama'a shin haka abin yake yanayin rayuwarmu yana iya taimakawa wajen muka kamu da cututtuka yanayin rayuwarmu yana tafiyar da yanayin cututtukan cututtukanmu kaga misali zan baka kafin mu da kan cizon sauro yanayin cin abin da muke ci yanayin tsaftanmu yanayin mu yana danganta da yanayin cututtukan da muke samu. Mm. Shi wannan sauro da muke magana inda za mu tsabtace muhallinmu mm. mai kyau duk inda kwata yake a share shi saboda shi sauro yana haihuwa ne wajen da kai da ti akwai ɗan ruwa a waje ɗan tsohon yake cire ɗan tsohon taya da mai gida a gaba aiki ya dawo da shi a cire to me yasa maganin me yasa bai jin magani tsoro ba me yasa mm. bai jin magani to a ita shan magani a ita shan magani ya ki tafiya ita malaria ta kama mutum resistance akwai abin da ake kira resistance hmm. saboda mu yanzu a afirka misali eh, kasashenmu na afirka muna da wata abin da muke ba a yi cewa daga na ji zazzaɓi kawai malaria ne sai da sha hmm. magani. To yanzu kaga saura minti ɗaya gaba ɗaya wannan eh, likita saura minti ɗaya shirin nan ya ƙare abin da za a yi mako mai zuwa za mu dasa domin magana ce ta lafiyar ɗan adam bayan da za mu katse shi haka nan kawai yau sai Allah ya kai mu wani mako. Allah ya kai mu Allah ya sa muna raye. Amin amin mun gode. To a madadin Maryam Bashir Bugaji. Safinatu Sodangi. Sai kuma Julie Lazarus Gresham wacce ta ba da umarnin shirin da injiniyan mu ne wa Mr. Aiden Utko sai wanda ya haɗa mu a shafinmu na facebook live ibrahim jarmai ni usman ahmad kabara washington dc ke cewa allah ya tabbatar mana da alkhairi ya kuma kare mu da lafiya yau da gobe shirin su BOA ba Masu wasanni ba ta kyale ba, ‘yan wasan kwallo ba ta manta ba, wasan kokowa ba ta mance ba. Wasanni na motsa jiki dukkan su ba ta share ba. 我舞在河边。